الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درس نلا ربا درنجو مشاد يا جوتا ربيع الآخرة هجرة دبودير دري حدود أربعين دقيقة وطن جمعة الآخرة hijira 1441 wanda ya dace da biyar ga watan february shabbat 2020 allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa maratan ukra cikin wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na usulul fiqh littafin rawdatul nazir wa jannatul munazir mu gushe ba muna cikin babun nasu za mu tashi daga inda littafi yake cewa bismillahir rahmanir rahim faslun idza nazala an-nasikhu fa hal yakunu nasxan fi haqqi man lam yablughu idan nassi mai nassi nassi mai nassi ya sauka وهل يكون نسخا في حق من لم shin wannan nassi zai zamanto nassi zai zamanto a matsayin naski cikin haƙƙin wanda bai san da saukar wannan nassin ba ko ko shi kam a haƙƙinsa bai zan na abin nan naski ba sai lokacin da labari ya kai gare shi tukunna da za a kaddara naskin hukuncin da ake kai ya sauko wa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallar asuba sannan shi hukuncin bai kai gare shi ba sai bayan rana ta faɗi kaga an samu wajen awa goma sha biyu cikin awa goma sha biyu na ya yi ya yi wasu aikace aikace a bisa tsohon a bisa tsohon hukunci to za a da kawai na ayyukansa da ya yi su bayan saukar nasu da shi bai sani ba su suna wajen samun lada da kuma isa koya shi ne samarar wannan saɓani kenan قال القاضي قاضي أبو يعلى ونجيبه أمسحبر الحنابلة كما أنا آه، للتاسم أصول الفقه ما يسمى العدة يأتي في كل للتاسم العدة أصول الفقه ظاهر كلام أحمد رحمه الله ظاهر ما بين الإمام أحمد الله مس رحمه أنه لا يكون نسخا قوان دلاباري بإسم مسبا حكم بيضمن تنسكي قريشي سيرا بإسم سيرا بإسم الأباري من النسكي ما يهجى لأن أهل قباء domin mutanen masallacin Quba Quba wani ne da ke arewacin da ke kudancin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ɓangaren makka sun san makka na kudu da madina yanzu dai Quba duk ya shiga cikin garin madina amma da wancan lokacin wani ƙauye ne mai zaman kansu li'anna ahla quba saboda mutanen masallacin quba balaghahum nasxu salati ila baitul maqdis labarin soke sallah tare da fuskantar baitul maqdis hmm, ya risko su ko ya riske su wa hunkis salati alhali suna cikin sallah abin da ya faru shine fa'taddu bima madha min salatihim suna cikin sallah sai mai bada labari bada labarin cewa yanzu fa ƙibla ta juya da mutanen madina idan suna idan suna sallah arewa suke dubawa nahiyar baitul maqdis kenan saboda kudus na arewacin madina makka na kudancin madina saboda haka da ana mutanen madina suna sallah ƙiblarsu ta arewa kenan suna cikin sallah ƙiblarsu na arewa mai labari ya zai ce to aya ta sauko yanzu ƙiblar musulmi ya koma makka kaga ce kewa juyawa kenan za su kenan daga duban arewa su koma suna duba na duba suna duba kudu to abinda suka yi kenan ba su ya ah, to bari mu sake sallah ba duk da kuma kafin su fara sallah ma ayan ta riga ta sauko zahirin wani yana nuna mai kenan yana nuna cewa ashe ba zai zama to ba ga wanda labarin bai bai shigo bai ta yi kuma sai a naske kamar ya riga tabbata amma da tun da shi bai sani ba dama ba a ɗora musu sai abin da ya sani saboda kan ya bauta Allah iya gurgurdun sani sa yanzu kuma da sani ya canja gaskiya tabbata amma shi aikin da ya cikin da'a ne ta wannan maganar farko kenan ko وقال أبو الخطاب alkarbazani shi ma ɗaya daga cikin manyan maluman hanabila a fikku da usulul fik shi abul khattab yana da babban littafin usulul fik mai suna tamhid shi kuma ya ce ya takarraju an yakuna naskhan muna iya yin takridi mu iya kiyasta maganar ahmad mu ƙiyasta wannan matsala akan fatawar ahmad akan cewa wakili yana tuɓuwa ko da bai bai samu labarin tuɓe shi ba wani ya wakilta ka kai ne za ka sayar min da abu kaza ga mota ta kai za ka sayar min da ita na ba farashi miliyon biyu miliyon uku yana da kai wakili na ne na gada ma zan tuɗe ka kwana ɗaya kwana biyu sai na ce na tuɓe wakili na amma kuma wakilin bai sani ba sai na tuɓe shi yau da safe sai talatin nan da ta wuce da safe an tuɓe shi to daga lokacin da su Ahmad ya bada fatawa daga lokacin da wakili ya tuɓe abin nan wakili ya tuɓe wakili ya tuɓu kenan ko da baya da labari daga wannan lokacin da ya ya tuɓe shi duk abin da ya yi zai zama ba wakiltan kowa yake ba shirme ne to sai a kiyasta wannan fatawar tasa tun a babin wakilci ya ce wanda ya ba da wakilci in ya tuɓe wakili ko da labarin bai shiga wakilin ba ya to nan ma mu ɗauka fatawarta ma a wurin naski kenan idan ayan idan naski ta ayan naski ko eh, nassin naski ya sauko ko da kallafi bai sani ba to wannan naski ya tabbata cikin haƙƙinsa an fahimci abin a nan an ce ya takarraju ma'ana ya ƙasu takhriji shi ne ƙiyasi illa iyaka dai a islahi taba takrijin shi kansa akwai takriji na maluma hadisi eh, suna da matsalar su daban abinda suke nufi da takrijul hadisi malumin usul da fiqh akwai abinda sun kira da takrij takrijin wani lokaci na zamantowa takrijul usul alal furu ko takrijul furu alal furu ko takrijul furu'i alal furu' تخريج الأصول على الفروع كو تخريج الفروع على الأصول كو تخريج الفروع على الفروع ولا نكير تخريج الفروع على الفروع ana bambanta shi da abin da ake kira kiyas kiyasi shine babban mustahidi da yake ijtihadi ko ina ko wata matsala ba ko ijtihadi da ya makala kansa ga wata matsala ba shi ba shi saboda haka idan babban mustahidi matsala ta an samu nazila sabuwar matsala ta zo kamar wawi din babu wiwi a zamanin annabi to yanzu ga wiwi an sha wiwi za a bugu aka sha kokin za a bugu heroin za a bugu duk babu su a zamanin annabi saboda haka an zo an ma fatawa eh yana bugarwa eh yana bugarwa to za mu tsiyasta wiwi akan me akan kamar za mu kiyasta heroin kan kamru za mu kiyasta cocaine kan kamru tramol kan mai kan kamru a kiyansa kiyas ka kiyasta wani far'i da babu nasti a kansa a kan wata matsala da take da nasti amma tana kama da shi tana da hukuncin haramci ko halacci dalilin hukuncin da haramcinta ko dalilin hukuncin halaccinta za a sami cikin wannan sabuwar matsalar sai ka riskar da sabuwar matsalar da tsohuwar matsalar a cikin hukunci ana kiransa ne iya to sannan kuma yanzu ka dawo cikin mashabarka ga wata matsala ta zo ga malam abin da ya ce a littafinsa kaza ko mai mashaba imam malik ne ko imam ahmad ko imam abu hanifa ya ce kaza a cikin matsala kaza da irin fatawa da ya bayar yanzu muna son mu danganta matsalar da muna so mu samu mata fatawa kan abin da ya dace da masabar mu da fatawar malamin mu da sai mu ce ai ya ba da fatawa a matsala mai kaza da cewa farace. kuma abin da ya duba shine illa kaza wannan illan kuma tana nan cikin sabuwar matsala kenan za mu ɗauka yanzu a matsalar mu ma wannan sabuwar matsalar farace ko baka ce ko ja amma wannan mai ake kiransa takhrij an fahimta? shi ne ma ya takarraju a yana kiyasta ba yana takarrajuwa hmm? kun zama nan ran takarruji ba kuma takarruji na dalibi ba a ce ya gama jami'a ko ya gama wata magana abin nan an gane ne to kowane da irin babinsa ya danganta ina kai amfani da kalmar ya takarraji yana takarruji an ya kona naskan hakan ya zamanto naski bina'an gini ala qawlihi akan faɗarsa shi imamin Ahmad ibn Hanbal fil wakil game da wakili cewa 'yan yana ko ana tuɓe shi yana tuɓuwa bi azlil muwakkil da tuɓewar wanda ya wakkala shi wanda ya wakilta shi wa illa mai alam ko da bai san da labarin tuɓe shi ɗin ba hujjar wannan magana ta abu khattab li'annan naska domin ai shi dama naski bi nuzulin nasiki ne yana tabbata ne da saukowar nassi mai naski ko haka la bi ba da sanin wani naskin zai shafa ba izin ilmu la tasira lahu illa fi nafi uzuri shi sani ba da wani tasiri face wurin kore uzuri kamar yanzu mutanen uba tun da ba su san cewa an yi naskin fuskantar baitul magdis ba kaga sun fara sallan su haka ba za a ce sallan su ba ta yi ba irin abin da suka yi domin suna da uzuri na rashin sani amma ba naskin bai tabbata ba kuma wala yamtani wujubul qada'i wajibcin abin nan wajibcin biya ba zai hannu ba alal ma'azuri akan wanda aka ɗauke masa akan wanda aka bashi uzuri idan har naski ya tabbata misali hmm, sannan da watakila kamar wa'annan eh, suna cewa to ai masu mutanen kuba ba su wa'in da suka biya ba suka biya sallah ba labari ya same su sun watakila masu yi wasu salloli sannan kuma wannan sallama suke ciki sun yi rabin ta ko wani bangare nata da ana ba su labarin suka juya kawai bayan sun gama ba mu ga inda suka sake sallah ba to kamar wannan ne shi abul yana ba su amsar da cewa a ah, tun da dai su uzuri suke da shi na yin wannan ta yi watakila sun biya su biya za su biya din kuma don ba na kanto biya ba ba wata matsala ba ce domin shi mai uzuri in ya tabbata suna da uzuri cikin abin da suka yi to ana iya kuma wajabta musu ba za a goge ko ba za a kore wajabta musu biya ba in kuna son ku fahimci wannan kamar mai haila haila uzuri ne da ke wa mai azumi ya sha ruwa ko a wa mukallafi ya azumi amma zai biya eh zai biya ko da dai ba zai biya ba za ta biya sallah amma za ta biya ne wasu ayyukan ibada to saboda haka ba wata matsala ba ce don ma an sa an ce sun biya sallah wannan ayyuka kawai mai bacci lokacin sha ya shigo bai bacci ba yana bacci bai sani ba ba za ta yi a rubuta masa zunubi ba yana farkawa lokaci ya wuce abinda za a ce shi ne ya biya yawa والقبلة إتاء القبلة يسقط استقبالها في حق المعذور fuskantar tana faduwa a haƙƙin mai uzuri kamar mutanen ubadin nan awal labari bai same su ba falihaza lam tajib ala alil qubayl i'ada saboda suna da uzuri shi yasa anan mai da sallan bai waje ba a kansu ba wannan kuma akwai masu uzurin da ba a da sallah kamar mai haila ba ta dawo da sallan ta wannan kuma duk dai ba wata matsala ba ce amma dai naske dai ya tabbata sun sani ko ba su sani ba ta وقال بعض من نصر الأول فاشن وندي كرصفة ko ya taimaka wa masabar farko masabar farko ita ce me ba zai zama na suke ba haƙƙin wanda labari bai same shi ba ko to ga sun ƙara wata hujja suka ce an nasku bin nasiki eh mun yadda shi naski yana tabbata ne da saukowar mai naski nafsi mai naski lakin al'ilmu shar'un sai dai sharaɗinsa shine ilmi سني سني مكلفي لأن الناس شبابه ومن شيء ان نسكن ناسخ نسي ما ينسخي أي ما جناتشي ولا يكون خطابا كما ما جنا برا زمنتو ما جنا با أي ما جنا كلفا برا زمنتو ما جنا كلفا با فيك إما لم يبلغوا أحق وندا لا باري بيسو مسوك an fahimta wannan magana ta da rauni a wurina wannan magana ta da rauni a wurina a zai zama to kitab sai dai kitab din bai riske shi ba amma kitab din yana nan ya tabbata tabbatacce ne amma shi da kitab din bai riske shi ba yana da uzuri kasancewa yana da uzuri ba da cewa kitab din bai sauko ba bai kamata a ce ana jayayya kan wannan ba maganar an yafe masa ko ba zai maimaita ba ko ya maimaita wannan wata matsala ce da ba muna da matsaloli da yawa wanda masu uzuri ko a ce su yi ko kuma a ce an yafe musu saboda haka a fahimta ta maganar nan ta biyu ta abul khattab hmm, wanda ya yi takrijinta daga fatawar imam malik a imam ahmad ina ga ita tafi ƙarfi

saboda ka yi amfani da wannan far'i da ya shafi masabar su a wannan a wannan nukta ya shafi dukkan bangarorin maluma ta masu daban-daban a cikin wannan fatawar hmm. na'am eh waƙala man nasara al'awwala duk yayi ko sashi ko babu duk ɗaya ne ya dangane da nuskokin ne wata nuska rubuta waƙala ba'adu man nasara al'awwala ai man nasara al'aula al'awwala wata nuska kuma waƙala man nasara al'awwala waɗanda suka taimakawa maganar farkon sun sun kafa sun ba da amsa kenan wannan amsa ce ga hujjar masaba ta biyu eh wajibcin biya ba zai hannu ba shi ne mana wala ya mutane wajibin qada alal ma'zuri biya akan mai uzuri ai ba zai hannu ba dalili shine kan alha'id kawan mai haila mai haila suna da uzurin barin azumi amma tana biya ai yawa tana da uzurin barin dawafi amma tana biya ai za ta biya dawafi na'am kwarai da gaske eh, saboda kanan mu ba mu damu ba mutanen ku ba tabbas sun juya kuma ba mu da nassin da yake nuna cewa sun biya saboda sallan gaibinta sun yi ta inda aka ce kada su yi ta sun fuskanci inda aka ce kada a fuskanta a riga an soke wuri ba mu da nassi amma rashin sun biyan su ko ba rashin biyan su da biyan su duk wannan ba zai cutar da cewa in dai nassi ya sauko su sa nassi kada baka sani ba ko da ka sani baka sani wannan wata matsala ce da ba wani nassi ya tabbata an yi tattaso ta tabbata saura kuma ilimi ya same ka wannan wata matsala ce da amma idan kai kana kan tsohuwar matsala saboda baka da ilimin sabuwar to nan ko ba za a ga laifinka ba har sai lokacin da ilimi ya zo maka don dama la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha na'am za yi ne ah, a muna sauran lokaci sai dai babin biyun yana da yawa ne eh akwai masu tambaya ba muna tattana ba ai ba tsaya muke ba na'am ah, kai kuma iyalin tashin na kai ke Hmm, aiwa ah. kada yanzu ka fahimta masabobi biyu ne ai to ka samu ka san masabobi ne duk lokacin da ya saba da tsayar ai wannan magana ce ta da masabar kenan awo su wannan masu masaba ta biyu ne suke cewa tun da ilmi sharaɗi ne na nasikin domin nasiki aiki ɗabi ne magana ce daga wurin Allah daga wurin shari'a shi ko magana ba za a zamanto magana wato magana ce mai ɗauke da taklifi magana mai ɗauke da taklifi ba za a zamanto magana mai ɗauke da taklifi ba fi haƙƙi mallam ya bulugu haƙƙin wanda abun bai riske shi ba na ce a'a magana tana nan tana ɗauke da taklifi Allah riga yi ta ya gawa manzonsa kuma wanda suke kusa da manzonsa take sun sani kasancewa an samu wani yana nesa can bai sani ba wannan wata matsala ce da ba don aka buɗe wannan kofa kaga abu kuma ba san da za a tsaya ba saboda khitab ya tabbata amma kuma dukkan ɗaiɗaikun duniya ne suka sani a ba dukkan ɗaiɗaikun duniya suka sani ba wanda bai sani ba yana da uzuri saboda bai sani ba ran da ya sani an ɗauke wannan uzuri amma dai kiɗa ya riga ya riga ya tabbata ina ga yin wannan faɗin tsayawa kan wannan shine daidai eh na'am eh wannan wannan fatawar imamu Ahmad ne ba duk maluma ne suka tafi a kai ba eh kwarai da gaske kai ma kai ya kamata a samu kilafi a nan kai ba ga abin nan ba na riga na ba ka farashi na wakita ka sayar min ka sayar min da gidana ko wani fili na kai wakili na ne wakili kuma dama na dama ya sayar to sannan ban sani ba kawai kace ka tuɓe ni kuma da na sayar ka ce ai tun shekarun jina tuɓe ka saboda haka za a ba su ke ce ai to ba ga min ba ban sani ba rashin bai tubu ba sai lokacin da ya sani wannan shine daidai gaskiyar lamari a ambaci masu irin wannan ra'ayi cikin sauran maluma inda shi mai littafi ya ambaci hujjojin a kuma da suke magana cikin matsalar sosai amma dai sauran maluma su ma kira kilafi a tsakanin su cikin matsalar eh muna magana ne kan nassin aya ko nassin hadisi shi muke magana tare kan kana magana kan musulunci umuman alkurani da hadisi maganar daban ce kuma kai yanzu kana magana ne bincike kan menene ke masabar shafi'iya nan to nan ne kuma za a zo a masabar shafi'i akwai abin da ya kira tsohuwar masabar shafi'i fatoyin da yi lokacin da yake iraq akwai bayan ya yi hijira ya kuma masar da nan ne ya mutu da irin fatoyi da yi ya dawo daga da yawa bayan ya ƙara karatu da sauransu ya dawo daga wasu mafi yawan fatawoyinsa saboda ka shafi ana masabar sai akwai tsohuwar masaba irin fatawar da ya bayar lokacin da yake iraq bagdad da kuma bayan ya koma masar irin fatawar da ya bayar ana kiransa sabuwar masaba to masabar masabar zai sabuwar masabar matsaloli ba su wuce ko wani abu ba da su ne suke ake aiki da su har bayan ya dawo masar daga cikin fatawoyinsa na na iraq wani ana maganar shafi'iya ne masaba cikin cikin cikin gidan masabar shafi'iya kenan ka fahimci A yawwa ana magana kuma umuman musulunci haka a dube me alkurani yace ko me hadisi ce wannan kuma wata matsala ce da malamai nan kuma kowace masaba ana iya samun wannan imam ahmad ya fi kowa fatawomi daban-daban wani lokaci cikin matsala ɗaya na da fatawa hudu wani lokaci na da fatawa uku matsalolin yan kaɗan ne da yake da fatawa ɗaya a kawai matsalolin ne ma na rubuta masters nawa shafi kusan dubu ɗaya an buga littafin ko tun shekaru wajen shirin da wani abu da suka wuce na yi ƙoƙari na tara matsalolin da yake da fatawa ɗaya kawai ba su kai biyu ba ko uku ko hudu amma yawancin kadarorinsa ba za su kasa biyu ba to amma daga ba almajiransa sun tantance su rinjayar ce a fi ruwaya wata fatawarsa amma yawancin ɗalibansa sun rinjaya da sun tafi akan ɗaya fatawar to wannan ita za a kira ta masa saboda mafi yawan almajirai da shi suke amfani suna samun fatawa ruwaito fiye da uku masu wajen hudu ko fiye da haka masu ana samu haka malik haka abu hanifa lokacin shi abu hanifa ginshiki a cikin masabar shi ne da almajiransa guda biyu babba almajiransa abu yusuf da na biyu abin nan muhammad muhammad bin al-hassan yawanci abin da ya faɗan ko da su wayannan biyu sun saba masa shi da abin da ya faɗan shi ake ɗaukar masa shi abu hanifa kan kaɗan ne idan hassan da abu yusuf suka haɗu akan ɗan jingina maganar shi babban imam ba da yawa sosai to shafi kamar da muka ce yana da sabon fatawarsa bayan ya dawo masar wanda shi ne mai rayuwarsa ta ƙarshe nan shi ne masar sa'annan imam malik shi kuma fatawoyinsa wanda ke zama mashab ya kafi shahara shi ne fatawar da almajirinsa abdulrahman bin tsakin ya rawaito da gare shi su ne su suka fi su aka fi rinjayarwa fatawar da yana da almajirai da yawa ba goma ba ishirin ba suna da yawa manyan manyan amma abdulrahman bin kasim kuma masar shine maganarsa ta fi shahara wanda daga abin nan asadul farat asadul farat irwaito daga wurinsa da sahanun ya sake hazzaba wannan magana fatawowin fatawowin da asadul farat irwaito daga imam malik ta hanyar shi abdurrahman bin qasim wanda nan ana kiransu asadiya sa'annan sanu ya sake auku asadiyan ya sake muraji'arta gaban shi nulqasim aka sake tacewa to wannan shine matsala mafi yawa idan malik ya ce sa'an abdurrahman al-qasim shi ruwaito to sai zamanto mashabi sai dan abin da ba za a rasa ba ana samu wani lokaci Abdulrahman kaɗan ya saba malik ɗin ma ce sannan ya tambaye shi kamar da yake cikin madar wannan mai malik ya ce game da wannan matsalan don haka ne dama littafin madar wannan sannan zai tambayi abdurrahman al-qasim menene ra'ayin malik game da matsala kaza kuma sai abdurrahman ya ce na ji malik ya ce kaza ne hukuncin shi ke ya zama matsala sake cewa to cikin matsala kaza kuma menene malik ya ce wani lokaci ya ce eh malik ya ce ba daidai ba ne ni kuma ina gani daidai ne wani lokaci abdurrahman zai ce eh, sunu zai ce to mai malik ya ce cikin matsala kaza abdurrahman zai ce malik ya ce ba daidai ba ne ni kuma ina gani daidai ne sami sai ya ce to ni kuma din na saba musu ni kuma ina gani haka ne duk haka tsarin eh, mudawwana take amma saɓanin su ba wai da yawa ba ne yana faruwa ne lokaci lokaci to saboda haka yawanci duk fatoyin imam malik a cikin mudawwana su ne masar walla akwai littafai wajen akwai su wabiha da sauransu manyan wajen littafai da su ma da durwayoyi ne na almajirin imam malik din da suna iya saɓa mudawwanan amma sai dai a ce ruwaya daga malik ba ita ce na an fahimci abin? yawon a ta yanzu ban sani ba a kano don wanda ya fara buga shi tun ina can makaranta jami'a shi ne sheikh ibrahim kare abokinmu na kano daga ba makarantar rushe na madina suka buga a sani ko za a samu kaɗa ni dai ina da ina da kofi biyu yalla da biyu na wari na bari ko yi na a ban buga a buga wani wannan da ta yi shi a kan masawar malikiya ne kan zaɓin mamun lakhmi na mukaranar abin da ya zaɓa ya mai ko masawar maliki a ciki sannan mai masabar tsarin masabobi shi wannan ai wajen shafi dubu biyu ne lokaci yayi to Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik